mai risala Allah ya masa rahama yake cewa um, wa manista haka wato a matan mun karanta dai wannan ko mun yi wannan ko oh ok har mun je can fa'iza raja a shahidu ku baya ko na yi gaba ne a ah, mun yi wa a ah, mun yi wa al'amatul gharar to mana kenan eh to ba komai ba matsala bismillah rahman rahim wal amatul gharratu tatazawwaju ala annaha hurratun wato baiwa ce ta yaudara kun gane baiwar da ta kirayi wani ta yaudare shi ta ce masa ita ya ce sai ta aure shi sai daga baya bayyana cewa ashe ba ya bace baiwa ce ta tazawwaju ala annaha huratun fali sayyidiha akhduha mai gidanta mai gidanta sayyidiha mai gidanta wanda i mallake ta yana da dama ya je karbe ta duk da cewa ta yi aure din wa akhdhu qimatil waladi in har sun aifu da wancan mutumin da ta aura sai ya karbi kiman dan yawmal hukumi lahu ranar da za a yi hukunci din ba zai dauki dan ya tafi da shi ba tun da gaskiya ba dansa ba ne. kun fahimci wannan to sai ce wa manista haka amatan wanda ya cancanci wata baiwa kad waladat kuma ta haihu an gane kal waladat min hurrin ta je ta tarayya da wani ɗa sai ta haihu ko dai ya take ta ne ko dan ya mallake ta ko ta hanyar gado ko na makamancin wannan falahu qimatuha wa qimatul walad tasa ce to amma sai wani ɗaya ya same ta bai waka ce sai wani ɗaya ya same ta ya same ta ko dai bashi aka ita ko kuma kyauta ko kuma gada kai kuma ka cancance ta ma'ana ta zama istihqaqinka to a nan gurin kuma gashi ta haihu da shi to shine yace um, falahu kimatu hawa qimatul walad sai ayi kudin ta kawai ayi kudin ta da kuma kiman dan da ta haifa yawmal hukumi ranar da aka yi hukunci to wannan dan me hukuncinsa baiwa ce ta fada hannun wani da yayi alaka da ita sai suka haifu me hukuncin dan da ne ko bawa eh da ne hurran sabitan bin nasabi dole zai zama da dan duk da idan ya kwanta da baiwa sai suka haihu to abinda suka haifa din ya zama me da yawa amma bawa in ya kwanta da baiwa suka haihu me za su yi result din sai zama me yawa kenan bawa plus bawa is equals to bawa kenan amma da plus baiwa shine zai bada me sai ba da ɗaki ba bawa ya kwanta da ya bawa ya kwanta da ɗaya ban gane bawa ya kwanta da ya ai ba zai yi ba ba zai yi ba asalin ba zai yi ba illa illa sai dai ta zina ko idan suka yi mata to sai dai a ce tun haka ce kamar kisar barira fa to ta zama ya baka ji annabi ba ta shawara cewa ta koma ƙarshen mughis mijinta ba kuma bawa ne a'a kaddara ta koma ai zai iya yiwa ai kaddara ta yadda ta koma ya kwanta da ita eh shi inda ana zuwa to gaskiya ban sani ba zan bincika insha Allah ka taimake ni da kai wannan tambayar na'am za mu iya ba da ansa ta in mun duba wani bangare amma dai bari mu ji mai malamai suka ce na'am ya'ya suna mun mafi a wajen me ka daina wahal da kanka ba sai ka tashi ba ba sai ka tashi ba yanzu kana nufin baiwa baiwa sai ta je ta kwanta da ɗa sai suka haifi yaya yayan bayi ne a ina wa ya gaya maka wannan kai yanzu duk karatun da muke karantawa don Allah ka kaba ba haka bane wannan wani abu ne a cikin littafin fikin sananne ne idan ɗa ya kwanta da in ɗa ya kwanta da baiwa ɗa'yan baiwan nan ɗa'ya ne ina shi yasa ma aka ce bayan ta bayan ɗan ya mutu ta zama ‘yantacciya ta zama umul walad amma na sharaɗa yau kan kayi iftiladi a na rinji ko rinji ne ko ringi ake cewa ba haka bane ba ya yi wahima ko ko mu ce ikhtalata bi akhara to wannan kenan wakila lahu lahu qimatuha faqat wasu ce za a bashi kimar ta kadai illa an yaftara saman sai dai kuma in yace kuɗi yake so fa ya kuzuhu min al sai ya karba daga wanda ya kwace ta kamar wato in wani in kwacen ta aka baiwa aka samu wannan matsala kenan allazi ba hawan hawan ya sai da ita walau kanat biyadi ghasibin fa alaihi alhaddu in kuma aka same ta a hannun wanda ya kwace ta din da karfi yayin wannan abun to sai an yi masa haddi wa waladuhu raqiqun ma'aha li rabbiha to tunda kwatatta yi tunda kwace ne to dan nata zai zamanto wato bawa ne tare da ita ka gane ko wala duhara raqiqun ma'aha danta zai zama bai zai zama da ba tun da duk da ne ya kwanta da ita din amma tun da ɗan fashi ne ai uban ɗan fashi ne ya fashin ce mutum ne ya fashin baiwa yaje ya kwanta da ita sai aka kama shi kuma gashi ta haihu to a lokacin sai a bada hukuncin dan bawa ne ita ma yar ai ita ma matar me bawa ne li rabbiha ma abucin su sai je ya dauke su kenan ina fata ana fahimta za a masa haddin zina wannan za a masa haddin zina wa mustahiqul ardi ba'da an amarat to nan kuma ya shiga wata matsala mutum ne wato ya cancanci wani wuri ai wa manista haka ardan kenan kamar kamar ya cancanta mallakar wuri ta dawo wajenka fili ne ko ƙasa ce ba da na amara bayan an raya wannan kasar kamar yaya an rana an yi gini ko an yi dashe ko an yi shuka bayan an yi wannan sai ka cancanci wurin yadfa'u qimatal imarati ka'iman to zai ba da kimar wannan wato abin da ke cikin kasar da aka ainihin wato raya kasar mana ka zo ka sayi gona amma a gonan nan ka tarar da an dasa mangwarori an dasa dabinai amma gina 'yan ɗakuna na masu kula da gonan to kai kuma cinikin gona ka zo kai to za ka ba da kudin wannan gonar tare da kudin imara mai imara raya wurin da aka yi wannan shuke-shuken da dashe-dashe da kuma gine-ginen shine za ka ba da shi wannan ka'iman wato a take za ka bayar idan abun yana nan a tsaye an gane ko fa in ba da fa'a ilaihi mushari qimatal bukati barahan idan kuma yaki ce shi gaskiya ba zai bayar ba shi ƙasa ƙasa ya siya kawai ko fa in aba in yaki ai ba an yadfa a kimata ma umira fiha ce shi bai zai biya kudin abin da aka yi na gine-ginen nan ba da fa'a ilaihi mushtari to kamar misalin wanda zai sayi wurin almushtari sai ya bashi kimatul bukati barahan sai ya bashi kimar wurin sai ya bashi me kimar wurin in an ce barahan la shay'a fiha sai a ce to menene kimar wurin in babu komai za mu baka kimar wurin nan in babu komai tun da gaskiya kaza kaza kaza ga shi ka je ka dauka da sauransu bari buga muku misalin da za ku iya fahimta ku gane fili ne na babanka kana ji sai ya bawa wani aro yana amfani da shi ya shuka dabinai ya shuka mangwarori har ya yi gine-gine ma a ciki tunda ba a san za a mutu ba ya dan yi 'yan gine-gine dan dakuna da komai da sauransu sai babanka sai ya mutu da ya mutu ka cancanci wannan wurin a gado tsakani da Allah menene hakkinka a wurin al'ard filin kun fahimci wannan to amma kad o'omiraha an raya wannan wurin an yi shuke-shuke an yi dashe-dashe wataƙila tsohon aro ya bayar kuma ba su yi wani lissafi ba ya mutu to a nan gurin shine sai malamin yake cewa wa mustahiqul ardi ba'da ba'da an amara yadfa'u qimatal imarati qa'iman zai ba da kimar abin da aka yi na raya wurin to sai ce shi gaskiya ba zai wannan ba shi bai zai bayar ba ko shi bai da halin zai bayar to sai a cinikin wurin Kudin sai a ce to bari mu baka kimar kasar ka je can mu baka wani wuri sai ka bar nan din ga wanda menene ya raya wurin maganin rikici kenan wa in aba in yace gaskiya ne ba zan yadda ba wuri na nake so kun fahimci wannan wuri na nake so ko kuma ma zai iya haka kurin mutum ya zo ya maka gini a wajenka ba ce barin ce haka kurin ba watakila saboda amintuwa ko wani abu wurin ba naka bane sai ka zo ka gina gida ka gyara kai komai sai daga baya aka zo aka ce to ana bukatar wannan filin to kai kuma ka kashe kuɗi to shari'a ta ce in za a karbi fili a baka kuɗin ginin ka to sai mai karban filin sai ce shi kuma bai zai bada kuɗin ginin ba to shine fa in baka na sharikai ne sun zama sharikai kawai guri ya zama na mutum biyu <laughs> Ah, to an ce karbi kimar gurin kaki a baka kimar gurin kuma kaki to sai ku zama sharikai ne bi qimati mali kulli wahidin amma fa kowanne mutum a cikin su sharikai ne din za a kimanta a ga yanzu shuke-shuken nan da gine-ginen nan za su kai nawa kun bance ni ina nufin za su kai nawa kudin su zai kai nawa to ita kuma kasar za ta kai nawa to sai a ce kamar misalin ita gonar za ta kai naira miliyan biyu gine-ginen kuma ya kai naira miliyan ɗaya da rabi to kun zama sharikai sai a ci gaba da aikata wurin shi yana da shiya kaza kai kana da shiya kaza ne bi qimati mali kulli wahidin to kaji wannan ɗaya to ina hukuncin kuma wanda kwatar wurin ya je gini masu kwatar fili da ƙarfin tuwo ya je kwaci wannan filin ko da karfin mulki ko da karfin lauya na ƙarya to yanzu ga hukuncinsa walgasibu yi umaru bi bina bina'ihi Walgasibu yi umaru bi kal'i bina bina'ihi wanda yi kwace za a umarce shi a ce ya je ya cire ginansa wanda ya kwace ya gina makaranta sai a ce to ya je ya nemo abin ɗauke makaranta ya ɗauke makarantarsa cancat daga wannan gurin ya kai ta wurinsa ya ba da filin wurin sun kawo yashi sun kawo guda tsora biyu sun tafi ginansa zai kwakwance shi zai wa zar'ihi wa shajarihi da bishiyoyin da ya dasa sai a ce duk ya je zare bishiyar mangwara nan ya je dauke ta ba a ce faskare ta ba ije ya zaro mangwaron sa ya dora a bayan mota ya je kai wani gurin ya dasa in za ta dasu tunda macuci ne ba cuta yi ba wa in sha'a atahu rabbuha qimata zalika nuq idan mai gurin ya ga dama in mai tausayi ne sai ya ba shi kimata zalika nukt ya ba shi kimar wannan abubuwan da idasa da kuma wannan wato a bishiyar da ya shuka shine an nukt abubuwan da ya saka kun fahimci wannan? tayyib wa shajari mulkan ba da kimace ajari man ya kala zalika sannan kuma a bishiyoyin da aka cire ko bishiyar da aka cire za a yi kimar kudin cirewan fa himana yauwa za a yi kimar kudin cire bishiyar shi ma sai an bayar da wanda ya cire bishiyar shi ma za a bashi ba aikin banza zai zo ba shi ne tambaya wa zai biya a ahaba ya za kai ka biya tunda ba kai ce ayi ba al-ghasib ne zai biya yawwa ya ce misali misali zalika an takuna qimatuhu maqlu'an da dirahim in an cire bishiyar misalin kimarta bishiyar da aka cire ta zata ta zama dirhami goma ne wa ajaru man yaqna'uhu arba'atu dirahim kuma wanda zai cire shi kuma ana ba shi dirhami hudu ga goma ga hudu fa inna ne sai sittati dirahim rahim, aka ce to wannan suna cewa kamar za a raba hasara kenan sha biyu ne ko sha hudu kenan to zai shi zai dauki wani kaso ya bayar wannan kuma zai bayar idan ya ga dama ne fa dan in fa insha nan ne yawa dan ya fara ne daga wa insha atahu rabbuha qimatu zalika an-naqdi wa shajari mulkan ba'da qimati ajri man yaklahu zalika to sai ce wala shay'a alaihi fi ma la qimata lahu ba'da al-qal'i wal hadami to nan kuma a wannan abin da bayi da kima kamar abin da an cire shi bayi da wani kima ko bayi da wata daraja don an cire shi ma bai zai amfani ba nan gaba to wannan ba wani abin da za a bayar gaskiya wa yaruddu al-ghasibu al-ghallata wa la yarudduha ghayra al-ghasibi al-ghalla cin moriyar wuri da kai mutum ya kwaci fili ya je ya gina gidan mai ya yi shekara biyu yana cin riba a wannan gidan mai sai daga baya shari'a ta zo ta kwace wannan fili ta ce ya ɗauke gidan mansa da wurin to cin moriyar wurin da ya shi ne ake ce da shi galla shi kuma sunansa alghasibu to cin moriyar wurin da ya sai ya biya idan a wannan shekarun da ya ci ribar naira miliyan hamsin to ya kawo wannan miliyan hamsin din dan ya yi amfani da wurin da ba na shi ba shine wa yaruddu alghasibul ghallata wala ya rudduha ghairul ghasibi amma wanda ba kwace yayi ba ba zai mayar ba kamar ya wanda ba kwace ba babanka ne ya ɗauki aran fili ya ba wa wani ya ce na baka aro kai gidan mai babanka ne ya ɗauki aran filin shi ya ba wa wani ya ce gashi aro na baka dama kai gidan biredi sai aka zo daga baya kuka karɓe wurin ku kuto ba za ka ce sai an biya ka kuɗin da aka yi aka ci moriyar riba a wannan wurin ba <laughs> eh kai ne za ka biya mai kimar abin da aka na gini a eh, eh, eh, mana kimar abin da aka yi na gini ba wala ya ruddu haka yi gasib to nan za mu dakata insha Allah wani na'am